This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake yi muku magana akan mita 22 da mita 25 ko kuma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya duk a jamhuriyar Nijar. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum bello habib Gadanci ne daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci bayan labaran duniya sahlo garba na dauke da shirin da rashin tayi amma yanzu dai mu fara da shan cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahurar lafiya ga labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A Tony janar ɗin Falisɗinawa ya ce sakamakon gwajin gawar yaron nan Balarabe da aka kashe a wani al'amarin da ake ganin ramuwar gayya ce ya nuna cewa ƙona shi aka yi da rai har ya mutu. an gano ƙonanniyar gawar muhammad abu kudayar ne a cikin wani kurmin da ke birnin kudus a ranar laraba bayan kimanin sa'a guda da wasu da ba a san ko su waye ba suka tura shi cikin wata mota ƙarfi da yaji mahaifinsa ya ce an ƙona gawar yaron ta yadda ba ma za a iya gane shi ba sai idan aka nazarci ƙwayar halittarsa ta dna wasu shaidu falasɗinawa sun ce sun ga lokacin da wasu isra'ilawa uku suka tura kudar cikin wata mota sannan ta sheƙa a guje har yanzu 'yan sandan isra'ila ba su tantance ko su waye suka kashe yaron ba da kuma dalilansu suna binciken sanin ko shin gayya ce ta kisan wasu yara isra'ilawa uku da ake zargin wasu 'yan bindigar hamas ne suka sace su a halin da ake ciki kuma iyayen wani dangin muhammad abu kudar ɗin sun ce 'yan sandan isra'ila sun yi dukar kawo wuka maɗansu kafin suka tsare shi ranar alhamis tarik abu kudar ba amurke ne da ya kai ziyara a birnin kudus iyayen yaron suka ce da kyarma suka gane fuskar ɗan nasu mai cike da kumburi yayin da suka je asibiti wani faifan bidiyo ya nuna 'yan sanda na dukar wani da suke zargi wanda iyayen suka ce tarik ne 'yan sandan isra'ila sun ce yana ɗaya daga cikin wasu matasan da suka rufe fuskokinsu ɗauke da wukake wai an canza yanayin bidiyo ma a cewar su mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce amurka ta damu matuƙa da dukar da aka ce 'yan sandan sun yi kuma tana mai yin tar da amfani da ƙarfi fiye da misali wani faifan bidiyon da ya bayyana a dandalin wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin islama da ke ikirarin nuna mutumin nan da ya naɗa kansa shugaban sabuwar daular islama ta siriya da arewacin iraki bidiyon wanda aka sa a ji asabar na nuna abubakar al-baghdadi yana ba a wani masallaci a birnin mosul ya yi kira ga mabiyansa da su taimake shi idan ya bi tafarkin gaskiya kuma su mai da shi bisa hanya idan ya bauɗe ƙwararru sun ce mai yiwuwa mutumin da ke cikin bidon al-baghdadi ne mutumin da bai cika fita bainar jama'a ba mayakan al-baghdadi na daular islama da iraki da gabashin siriya sun ƙwace sassan arewacin iraki kuma suna cikin jerin ƙungiyoyin sunni masu tsauran ra'ayi da ke ƙoƙarin hamɓare gwamnatin siriya al-baghdadi ya yi shelar kafa daular islama a arewacin iraki da siriya yana mai kiran musulman duniya da su ƙaura zuwa wurin su ɗau makamai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Sojojin Najeriya sun ce sun kashe mayakan Boko Haram hamsin da uku a yayin wani harin da 'yan Boko Haram ɗin suka kai wani sansanin sojin da ke garin Damboa na arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawun sojin ya ce sojoji shida sun halaka. Wasu mazauna wurin sun ce 'yan bindigar sun cinna wuta ma wasu gidaje ciki har da caji ofis ɗin 'yan sanda a da daren Juma'a. Dambowa na cikin jihar borno ne kuma kusa da ƙauyen chibok inda 'yan boko haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 a cikin watan afrilu har yanzu dai ana garkuwa da 'yan matan 'yan boko haram sun kashe dubban mutane a matakai masu tsauri da suke ɗaukawa na ƙoƙarin mai da arewacin najeriya mai bin tsarin islama sau da ƙafa jami'ai a afghanistan sun ce an banka wuta ma wasu ɗaruruwan tankokin mai da aka faka a bayan garin babban birnin ƙasar ƙungiyar taliban dai ta ɗauki alhakin wannan mummunar harin da aka kai kan tirelolin man da aka faka kusa da birnin kabul 'yan sanda ba su iya tantancewa nan da nan ba ko akwai waɗanda abin ya ritsa da su dama ƙungiyar taliban kan kai hari akai-akai kan kayan neto a afghanistan to amma ba a tantance ko waɗannan tankokin na samar da mai ne ga neto ba a baya-bayan nan dai taliban ta zafafa hare-haren da take kaiwa a daidai lokacin da dakarun neto ke ƙoƙarin kammala shirinsu na janyewa daga ƙasar zuwa ƙarshen wannan shekarar idan sabon shugaban afghanistan ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da amurka sojojin amurka dubu goma za su ci gaba da zama a ƙasar. a halin da ake ciki kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar afghanistan ya buƙaci a fitar da sakamakon wucin gadi na zaben ba tare da ci gaba da ɓata lokaci ba da yake jawabi a birnin kabul ashraf gani ya ce ɓangarensa ya nuna haƙuri game da jinkirin da aka yi wajen fitar da sakamakon har sai zuwa ran bakwai ga watan na yuli don nuna girmamawa to amma fa dole ne jami'an zaben su mutunta wannan wa'adin hukumar zaben mai zaman kanta ta kasa cimma jituwa kan batun fitar da sakamakon wucin gadi na zaben kamar yadda aka tsayar a ranar laraba kuma ta ci gaba da nazarin ƙuri'u daga tasoshin zaɓe daban-daban ɗan takara abdullah abdullah dai ya sha alwashin yin watsi da sakamakon zaben yana mai cewa an yi ta zaba ƙuri'un bogi yayin zaɓen na 14 ga watan yuni labaran duniya kuka gama saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala To yanzu kuma sai shirin da rashin ta yi. Ba ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Janar Ishaku Ahmad Dikko mai ritaya kuma shugaban masihawan Najeriya. A ƙarshen firar tamu da shi ya bayar da shawarwari akan yadda za a shawo kan rashin aikin yi da ya addabi matasan Najeriya. Ga yadda muka ci gaba. Kuma wa'yansu su kamar a yadda muke ji, eh, yan kamar yaran Boko Haram ɗin. Ana ba su kuɗi da yawa. Ban su kuma kamar ya batun da ni ban yakin Boko Haram ba. Sai dai mu rinka jin labari to labarin da ka ji ko ba za ka tashi kana cewa haka haka bane da lalle lalle. Eh kwarai. Yawwa, Amma suna samun irin wannan kuɗin to me zai sa ba za su je Boko Haram ba. tunda ba su da abin yi dama ba su da aikin yi sun gagari iyayensu iyayen ma daɗi suke ji sun ba su gidansu sun rage musu abinci da kana ciyar da mutum ashirin da a gidanka da kyar kila ma ba su to guda biyar suke tafiya su na ruwanka da su irin wayannan ba makaranta suke ba ba aiki suke yi ba suna zaman kashe wando ne kawai a gidanka irin sun kai wasa ma su zo su su zo suna maka sata a cikin gidanka ma subhanallah irin waɗannan abubuwa su suke kawo mana abubuwa balla a arewa dai haka eh, to to general bari in tambaye ka menene yanzu mafita tun da ka sa waɗannan matsalolin wace shawara eh, za ka ba mahukunta eh to mahukunta dai shawarar da zai zan ce shine a duba a ga yadda za a yi a shawo kan waɗannan abubuwan ba fa abin da fa ba yanzu ba yau fa aka fara ba ba jiya ma aka fara ba ma shekaran jiya ba saboda haka ba abin da za a iya gama shi bane rana daya hmm. amma idan aka tashi da niyya da niyya shugabannin mu suke da wannan aikin sarakunan mu malaman mu na addini da iyaye duk aikin ya zama namu ne gaba daya amma duk nauyin yana kan gwamnati ko local government ko state ko federal don su ne ya kamata su ba mu inda yaran nan za inda za a shawo kansu abubuwan da za su su za su iya bude ma'aikatu su za su iya bude makarantu su za su iya eh, eh, eh, ganin abin da za su rinka yi sun fi suna da ƙwararrun da za su yi wannan amma za ka ga gaskiya nake gaya maka ba a cika damuwa da su ba in ka dubo jihohin ballantana ma na arewa ɗai ɗai za ka gani sun daddage suna wani abu haka a zo ka zo abinda za a ce mutum ya zo ya gani sai ka ga kuɗi ba ka rasa dai komai ake yi ba za ka wani takamaiman abu da za ka ce wai ana yi ba ana yi a jihohi ko da zai samu ya ba yara aiki hmm. ka dubi ga inda a ce arewa yadda muke da filayen gonaki me zai in india fa eh, agriculture noma kenan ko eh. yana suna da wajen mutum eh, miliyan ɗari uku da suke aiki a yawan suna 1.2 biliyan ko so miliyan ɗari uku kaga ya kai wankwata kenan kusan wankwata ko kusan wankwata kenan kashi ɗaya zuwa kashi ɗaya bisa hudu mm. na ƙasar su na mutanen su gaba ɗaya noma suke ana ana suna aiki a ma'aikatan eh, gonaki ko noma ma'aikatan noma yanzu inda mu za mu yi haka aka ɗauki ko da kashi ɗaya zuwa hudu na mu. ko ka je makaranta ko baka je ba ko ka iya abaca ko baka iya ba akwai abin da za ka yi a gona tun da mu ma a gona muka da noma muka fara tun kafin mu tafi firamare muke noma in ma baka iya noma ba ka ka yi tsinta in baka iya tsinta ka kwashe ciyawa to in aka kai su aka kai mutane gonaki a buɗe gonaki to gonakin ma kuma sai dai an san yadda za a buɗe su don dai an bar a hannun gwamnati kuma mutane ne za su cinye kuɗin to ni ina ga maka akwai rishin political will na wajejen eh, shugabanninmu da yake kawo na in duk wanda ya sa irin shi ya ce zai yi akwai jihohi da ake da za ka ga ana abubuwa sosai za ka gani suna yi kuma za a sani in za wani zai danda za su dubi wajen wannan kaga za a fara kama wa'anda ba ilimi tukunna wayanda shaye-shaye suka ɗauke su mm. wayanda suke menene gashi za a sama musu wurin aiki ba su da ilimi amma za su samu abin yi wa shawarar kenan eh, madalla um, kana jin watan da ake yi da arzikin kasar shi ma wani abu ne da ya shafi da ya kawo taɓarɓarewar tsaro a kasar kana jin haka kamar ana ɓanna da kuɗi banna da kuɗi ayin ce banna da kuɗi ba sa kake yi a nawa ra'ayin ba banna ake da kuɗi ba ya ma fi da abu abin da ya fi banna shi ake yi <laughs> handama handama da babakere mm, babakere eh. abin da ake yi da arzikin ƙasar kenan kuma kuma matasan suna gani suna gani to yanzu kana ganin irin wannan ya kake so su yi da wani can baka san shi da komai ba sa'an ka ne kuka tashi ba fin ka komai a makaranta ba yanzu ya samu wani dan eh, ofis ko ya dan sami ya shiga siyasa kafin kai kyafta ido yana da motoci yana da gidaje sai ka ce to kai mene ne aikinka me kai me me bambancin ka da shi hmm. kuma gaskiya san kai ya yi yawa ga shugabannin namu waɗanda suke cikin waɗannan wurare daga local government state har federal kowa ya sa san kai ya yi ya yi yawa yanzu sata bari da an ce sata da ake yi a kudin gwamnati ba wanda yake yi don kan shi ko don iyalin shi har ma tunanin da ake na jikokin jikoki ne ake yi don kada su tashi su zo su samu wata wahala to in ba haka ba me mutum me za ka da biliyan biliyan na kuɗi ko gidaje sun fi hamsin a wuri ka za su kalma motoci sun fi ɗari me za ka yi da wayannan kana mutum ɗaya da mata da 'ya'yanka kuma wasu a ɗauki wasu kuɗaɗen kuma ba a nan ƙasar ake amfani da su ba don ana gudun kila ko za a zo ta rana a bincike a kama ku amma in ka sani in baka sani ba kai akwai small arms eh, makamai da ke ƙasar nan sun fi wanda da ke da shi a wurin mutane wannan ina tabbatar maka sai dai a yarda amma gaskiya ce makamin da ke hannun mutane sun fi na soja a gidaje kwarai da gaske ni ban da wani ta ya kara mana abu oh, ya kara mana azaba kwarai da gaske don daga can suka suka wuce ruwa suka zo na ai kuma lokacin aka bar su ba wanda ya kakkare su ta inda suke shigowa hmm. to yanzu za ka je wasu wurare ka ga kusan ko fulani ne da ake ce maka suna yawo ai fulani yawancin su ba ma irin fulani ba ne na kasan nan sun shigo ne da wani wuri don ba za ka ga ɗan bafin latinin najeriya ta san shi yan dabba shi ce da ita ina ya tsaya ne ya ji da kiwon shanun shi ne ko ya ta ya ji da yaƙi ne da bindiga in ka ga bafin latinin yanzu yana da bindiga to watakila ya san ana sace masa shanu ya zai ya kare shanun shi don masu sata su ma da bindiga suke zuwa mm. so shi ma sai ya nema ainihin na gaya maka eh, salisu ai maganan eh, eh, makamai a ƙasar nan tana da yawa masu makami suna da yawan gaske a ƙasar nan ni dai ina ce maka gwamnati ce dai bata dage ba da watsar da son kai na mutane mm. don gwamnati na da policies masu kyau tana cewa ai haka ai haka amma waɗanda za su yi su ne wahalar yawwa masu aiwatar da policy din su ne matsalar a ba su kudin ne su cinye a ce a siyo wannan ko kuma in an ce a siyo abu kaza sai a je eh, ku siyo hamsin sai ashirin ashirin eh, ita gwamnati ba da hanyar da za ta tabbatar da abin da aka yi ne to karshen ta wanda za ka sa ya tabbatar da shi ma da shi ake yi magana ta ɓaci mana ka dubi ko titi na gyaran titi mana ba injiniyoyi ba ne da ya kamata su zo su ne su dubi abin da kwantarta yake yi eh. in ya je haɗa baki da kwantarta sai kwantarta ya half work ba zai na kwarai ba sai injiniya ya na gwamnatin da ya zo ya yi shani ya ce ya gama aiki kai can da ba kai accountant general zai ce to ga kuɗin ku ya biya tun da wannan ya tabbata an yi aiki eh. to madalla na gode da yawa karshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ko sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu janara ishaku ahmed diko da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ne salu garba ke cewa ku yi ni lafiya ko kuma kasance cikin koshin lafiya ba za kamar yadda muka saba kowane watan azumi za mu ringa kawo muku karatun alkur'ani da nasihohi da dubobi daga malamai a duk fadin yammacin afirka ga wannan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci. muddin dai ana buƙatar rayuwa ta tafi daidai tilas sai a yi amfani da ruwa kowane lokaci ruwa abokan tafiya wannan matsala ta ruwan sha ya sa kwanakin nan al'ummar birnin maraɗi. shiga garambar neman ruwan sha a famfuna ko tafuka ya zuwa rijiyoyi kuma akwai famfan a gidanka tuƙayau shiki waɗansu da jarkoki da dai sauransu ga waɗansu da ƙubar ƙarancin ruwan sha ta sa na ci da su A mun sati bi eh to na kuke samun na shako na abinci na shako na sha da muke tahowa nan wani ga famfo ne muka tahowa eh in ka ɗauki ruwa biro dala biyar wani wuri dala goma ka ruro in ka tafi wurin wannan rishiyar dala goma za ki bada to mai turo ma in ka ɗauki biro hudu ashirin mai turo ma sai ka bashi talatin ya kama eh, gidan ku biro nan kuke amfani da shi a biro biro shida muke amfani da shi to ya ce ga matsala a matsala ga ita ce babba wagga duk abin da ya rasa ruwa yana da matsala amma mu na unguwa mu muke da matsala babba ina fatan ki a fata alheri nake wani kira zaki ga magabata magabata da Allah da annabi su dibi al'amarin abin nan suwa Allah suwa annabi su sa mana hannu Allah ya sa hannu wallahi masarar wasa abin da ya kawo saboda tun mu jiya da dare tun wajen karhe dai ne muke jin ruwa sai sa ruwa ba su kwana bisu famfa muna jin ruwa ruwa ba su ba har yanzu sai da muka dauki bidiyo muna ne kai layi ne nawa kake yanzu layi ya kai ko na satin ma jerin bidiyo ce gabana bidiyo sun kai satin gabana kwana nawa rabon ka da ruwa mu da gidanmu kwana biyu ruwa ba su zuwa ko kadan kuma akwai famfo to ina maganin sanwa sanwa sanwa sai mu yadda aka da muke yi muna muna hitime mutai can inda ke ruwa mu nema ai ai sanwa muna shan wahala game da dokar ruwan ga sai mun ɗauko mota mun sha mai mu zo mu ɗauki ruwa kuma muna biyan fakcir wata ran tun da asuba muke ɗauka kura mu ta turo yanzu mun zo layi na sattin wa'in wanda muka baro ya kai mun kai na ɗari biyu. To ya kake so a magance wannan matsala? Gaskiya mu abin ya ishe mu saboda Allah magance ta an yi magana an yi magana har yanzu su magance wanga wahala ba muna ta dai wahala tun da ta zama mun dole. Daga bisani ga Malam Abdu wani mai fako ko mai sai da ruwan sha cikin halin da ya shiga sabilin karancin ruwan sha a wannan lokaci. Ije ba sauran kwana ba gaba ɗaya. Gaba kwana na wajen sati guda ba sauran kwana ba. A neman kuɗi kake ko? A ba ya neman kuɗi. Gaskiya ni taimako ne ki. Yanzu wannan famfo na kayo shi da ya karuwa da yawa. Eh, yana kawowa amma sai da asuba. sai da asuba ke kawowa. Akalla mutum nawa ke zuwa neman ruwa nan. Gaskiya ba su da iyaka. Ni hana ni kwana suka musamman. Ko da da kungiyoyin furafula saka ido za su suna kallo wannan matsala? Mallam abdul Dinneto da kungiyar furafula dai me ka gano mai katsin kayo to lallai ga matsala dole ne sai ta tabbata hakanan saboda mun san abu ne wanda zai zawa yau da shekara he da shekara 20 muke da forage goma sha biyu kuma har yanzu a ce su ne kuma dibi irin yadda mutane suka karu cikin garin nan dibi irin yadda mutane suke in ka zo ka diba ka gani dauki shekara 20 baya mutane yadda suke ka diba yanzu yadda suke ciki kuma a ce har yanzu ba a kara ba mun san daman sai ta tabbata hakanan ko da zahi ko ba zahi mara dole ta samu matsalar ruwa saboda wannan abin amma kwanan ga minista ya zo sun ce sun ƙara forage biyu amma forage biyu waɗanda ba su da amfani tun da ba a sa su ba in kenan tun sadda aka yi sai kamata a gama su aiko na su su ba gari ruwa kuma biyun nan ba su isa sun mamu alkawali sun ce za su ƙara wasu uku kenan biyar kuma za a ƙara shato in Allah ya sa sun yi shi za mu samun ɗan sauƙi kaɗan shi ma ba dan yi ba don ba muna buƙatar nan gaba ma a ƙara mu shato biyu ko uku saboda mutane ta suke mutane ƙaruwa suke in ba haka nan ba aka samu bayan da za a yi mu samu kwanciyar hankali amma wannan da suke son su yi in an ƙara biyar an ƙara shato za mu ɗan jin sauƙi amma ba dan matsala ba ta ƙare ba. duk wani matsala daga ina ta taso. daga ina ta taso saboda magabata ba su tuno ba su mu ƙarin waɗannan abu da suna tunuwa suna ta yadda yanda ya kamata a yi da duk inuwa gaba ta faruwa kamata a zanki tunani tunda sun san mun ƙaru kuma sun san kullum kukan da muke yi kenan sun ƙi shahin mu hawayen mu kuma babban matsala da ke da kwai nan kamfanin da ke da kwai mai sai da ruwa ne ba kamfanin mai tattala yadda ruwan zai samu shine send tun tunda yanzu kadiba devi ma aka ma in ya wuce dan wani mizani sai an taya mai mu muna nan maradi kuma kayan a kawo takarda sai an dade wahalar duniya ce kuma in ta zo sai ka ji ta wuce mizanin da kake so sai ana sa kuɗi da kun ji fulan wata kuwa za ku a zo kamar irin wannan na rahusa da ake cewa a zan kira husa a samu kowa ruwa tunda ai akwai proje masu taimakawa waɗanda suke zuwa suke ca a yi extension a ba mutane ruwa kuma da sauƙin kuɗi in aka zo taimako na talaka ne bakin sauƙin da ake ma talaka a ce jan ruwa daidai kuɗin eh, abonman ne zai biya jin wannan matsala da ta karancin ruwan sha ga matan birnin maraɗi ya ne ta taki zuwa ofishin ma'aikatar kamfanin gidan ruwa sfn ta jiha inda na ci karo da malam abdulrazak salifu ya ce sun buɗe sabbin tashoshin ruwan sha ko furash domin magance ta wannan matsala furash wannan da aka eh, buɗa don a samu a ciwo matsalar ruwa da a cikin sauran karce-karce na nan maraɗi kamar an ka ɗauka zariya buzu ɗan zambadi yan belbelu da karce sabon kare. samun ga forage za a ce an magance matsalar ruwa a maraɗi kenan? to yanzu dai za mu ce samun ga forage sai mu ce alhamdulillah za su kamuna gudunma kwarai bisa ga kokowar da muke ta a ba al'ummar maraɗi ruwa don ku muna tsammanin nan cikin ɗan lokaci kaɗan kuma akwai wasu furaji wanda za a yi kuma in allah yarda kowa za a ganin eh, eh, sakamakon da za su bada sai dai ko bayan haka idan aka samu katse wutar lantarki na'urorin kamfanin gidan ruwa sen sukan ci karo da matsaloli abin da ke sa ba a samun ruwa da gaugawa shin darakata abrazak salifu ina matakan ɗauka to wannan matakai deja in muka samu eh, karamcin wuta kenan dole ne mu hudda akwai lokacin da muke hudda eh, forashin daga bisa eh, wutan nijelak mu sa mu akwai group wanda a gare mu wanda inda duk muka samu matsalar wuta su muke sa to kuma kun san duwa da an kai da abin da nijelak ke bada da group wanda group za su bada ba zai zamo ɗaya ba cikin kashi ɗari muna samun kamar sittin zuwa sittin da biyu. to bari mu ji ta bakin wakilin gwamnati malam abdu maman gwamnan jiha to ina matakin da gwamnati ta ɗauka domin magance wannan matsala ga al'ummar birnin maraɗi ta hukumar ruwan sha sai ci gaba da cewa eh, alkawali da ya ɗauka sa ya turo ministan mai kula da ruwa da tsafta cewa da wasan bukari ya zo nan ga bayyana da eh, bayar da wata ɗaya ya ce muna insha Allah za a sa waɗannan furaji biyu za a sa su su aiki za a kuma yi muna furaji uku da za su kawo muna karshen matsalar ruwa a cikin da'irar maraɗi ko da an sha ruwan tafuka ya zuwa rijiyoyi a yi ƙoƙarin tsabtace su ko kamun a sha domin kare kai da cututtuka daban-daban sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar to a gaishe ku to ƙarshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Attorney General ɗin Falisɗinawa ya ce sakamakon gwajin gawar yaron nan Balarabe da aka kashe a wani al'amarin da ake ganin ramuwar gayya ce ya nuna cewa ƙona shi aka yi da ransa har ya mutu. A karan farko cikin shekaru kusan 25, Argentina ta yi nasarar zuwa zagaye na gabanin na ƙarshe ko semi-final na gasar cin kofin duniya a jiya Asabar. a yayin da ita kuma netherlands ta sami zuwa wannan zagayen a karo na biyu a jere wani faifan bidiyo ya bayyana a dandalin wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin islama da ke ikirarin nuna mutumin nan da ya naɗa kansa shugaban sabuwar daular islama ta siriya da arewacin iraki sojojin najeriya sun ce sun kashe mayakan boko haram hamsin da uku a yayin wani harin da 'yan boko haram ɗin suka kai wani sansanin sojin da ke garin damboa na arewa masu gabashin najeriya to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can an jima allah da za mu da muku da wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki na anan birnin washington dc musamman ma julie Lethers gresham ta haɗa mana sauti da injiniya bello habib garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.